ya sake kaddara mu a cikin wanga rana mai albarka cikin wata mai albarka watan ramadan yana da kwana daidai bakwai wata mun sati ke na cikin ramadan tamurru bin al'ayyamu tattara wa innama ku ilal ajali wal ainu tanzuru ranakun tana tuka mu za ta kai mu zuwa ga ina zuwa ga ajalinmu za ta kai mu ta je ta samu rami kana kallo ba abinda da za ka yi me za ka wa zai iya mai da yau jiya ya yi eh wala ainu tanzuru ido na kallo ba inda za ka wala ainu tanzuru har ta kawo ka ranar mutuwanka kana kallo mala'ika mutuwa na sai kanka ido na kallo bin yayi komi wal ainu tanzuru za ka yi karamin kabari ba ka kai komi a sa ka duba tun mutuwanka har kiyama ba abinda za ka yi shekallo kun gane karatu tun ranar da mala'ika mutuwa ya saya kanka da ya riga ya damke ka kai da an baka zabi ya kare kun gane kai da zabi ya ne ya kare yanzu na ga dama in tashin shiga na ga dama in zo in zauna na ga dama yanzu yanzu in ce ban karatun na tashi ko ba ka na ga dama kwan sha ruwa na ga dama in ci abinci ko ba ka ko dai ba ka ai zabi ne na ga dama doki fonu gai ne in kwanan shi ka ko haka ranar da mala'ikan mutuwa ya zo daman ya kare ba dama ya kare daga wurin na ka shigo hannun Allah dama hannun Allah kake amma yanzu an gama da kai an kama tafiya da kai kenan har in ma aljanna ko wuta shi sa mu yi mu ribaci damanmu gabanin ranar da bamu da dama mu ribaci me samun daman da Allah ya bamu gabanin ranan da bamu da me bamu da dama shi sa muna roƙon ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya katarshe mu ya nuna muna gaskiya ya bamu ikon bin gaskiya ya nuna muna karya ya bamu ikon nisanta game da barin karya bayan babu shakka ramadana na da kwana daidai bakwai hijiran manzo Allah na da shekara 1444 miladiyan annabi isa 2023 muna cikin wata na march yana da kwana daidai 29 kai saye ga mu masallacinmu na ahli sunnati wal jama'a jami'u taqwa karkashin makarantar mu mai suna darul Arif don gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani a cikin watan ramadana bai Allah abu na farko Allah muke roko ikhlasi Allah ka bamu ikhlasi sannan abu na biyu muna roƙon ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya katarshe mu ya dawwamar da mu kan sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai Allah suratu hud mu yi karatu inda annabi nuhu ya yi iya gwargwadonsa daidai misali ya kushe duk shubhansu ya musu raddi da basira ya musu raddi da hujjoji da dalilai daga ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala har su ma suka bude baki suka ce ya nuhu kadi jadaltana malam umar karanta min ya nuhu kadi jadaltana barakallahu fi na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أم إن أردت أن أم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 قالوا يا نوح قد جادلتنا bayan da annabi nuhu ya gaya musu cewa inni la as'alukum alaihi mala har yazo ya kai la aqulu lakum indi Allah, har dai yazo ya kai yayi bayani har ya ce musu inni idan lamin adh-dhalimin ya gama da su duka baki da suka ce ya nuhu ya kai kaga suka kira shi ko rashin kunya ba annabin Allah ya ya kai kwada ma mai da'awa kira ko annabawa ko manzanni al'adan kafirai ne su yana musu kaman wannan abin nan na rage mai wani abu ne su kuma ba san bai damu da komi ba sai girman Allah subhanahu ya nuhu ya kai nuhu sai suka ce me qad jadaltana ay takallamta kathiran takallamta kathiran kana yawan magana maganan ka na dewa kai fadi nan ka fadi nan wa azharta hujajan kathira kai ke nuna hujjoji kana nuna hujjoji hai kana ta munakasha kana ta fannuni wurin hujjoji to yanzu da mu ga maka kowane irin magana ne sai dai ka ta yi ba maganan da za ka yi mu yanzu ya burge mu ka yi magana ai da suna saman in yayi magana suka yi magana in yayi magana suka yi magana sun yi rinjaye sai suka ga iya magana da hujjoji ya fi su ana auna nasu magana da nashi magana sai ka gane nasu ba hankali nashi da cikakken hankali to wurin ne suka ga kama in za a ci gaba da magana ya fadi su fadi bai yi to ya kamata yanzu su mai rashin kunya su mai mugun fito na fito shi suka ce kadi jadaltana ai bi ma'ana takallamta kathiran wa azharta ujajan kathira wa naqashtana mutanawwi'a kai magana dewa kana fama ka kai matuka wurin kushe mu kana ta jayayya kana ta jayayya annabi ya ce to naji menene shi suka ce abin da muke so shi ne yanzu maganan ba mu ji ba hujjan da zai mu ji kai kamar suna cewa ko Allah ma da ya sauko ba za su ji ba domin akwai kafirai da suka ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ba za mu yi imani ba sai mu sai ka kawo Allah akwai da suka ce ma annabi Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan ba mu imani shi an kawo Allah muna ganin sa kiri da uzu kurukuru vis-a-vis to akwai kafiri da shi shegantakan shi ma ya ce da manzo Allah ko Allah ma ya zo ni ban yadda to daga nan ne suka ce fa'atharta jidalana gaddaman ya yawa jayayyen ya yawa hujjojin ya yawa kaka kama annabi nuna tambayar su me kuke so yanzu fa'tina bima ta'iduna cikin maganganun kana yawan ce muna kamar in ba mu yi imani ba azaba ya zo ko ce Allah ya yi azaba ya ce a gaya muna mu yi imani da shi in ba mu yi imani ba abin da zai cika da mu ya cika da mu to yanzu muna son kai annabi no fa'atina alkawarin da kake ta munan nan yanzu mun shirya bar alkawarin yanzu. ba abin da muke jira ce ma Allah mun ki ji ba za mu yi imani ba fa'tina abi ma ta'iduna a zo muna da alkawar ana ta threatin mu in ba mu yi ba akwai kaza in ba mu yi ba akwai kaza to threatin muke jira fa'tina bi ma ta'iduna in kunta min as-sadiqin malum suka ce lalle kuwa azaban suke jira ko dai a'a wani magana ne daban yanzu zan tambaye ku Allahu akbar sun tabbatar azaban ya zo eh shi yasa da suka ce fatina bi ma ta'idun don mutum ya ce malam na yi abin da kaga dama mu gane ku to ana iya ya san ka iya kayi in wani ya ce maka kama malam na kiya ban yadda ba yi duk abin da kaga dama dayan biyu ne in ma ya san ka iya kayi abin da kaga dama amma shi duk abin da za ka yi baka ka cutar da shi kun gane ya ce je ka yi abin da kaga dama kaka fasa ya tabbatar ka iya kai amma abinda za ka yi nan shi bai taba shi sam bai cutar da shi ko kuwa a'a ya tabbatar ko me za ka zo da shi ya iya buge kun gane wanga ke na biyu je kai abin da ka gana ma. a'a ya san ba abin da za ka yi kai ko dai in ma ya san ka iya kai in ma ya san ba ka yi kai to na mutane annabi wanne ne sun san an yayi ne ko dai a sun san dama ba za a iya yi ba malamu sallaka sai ya yanke malamu sai ya baku jawabi ya ce sun san ba iya yi wallahi da tun tabbatar azaban nan ya zo ba su ce mai yi abin da ka gada ba kai kanka wanda ka tabbatar ya iya kawo abu ba ka ce mai abin da ya gada ma in za a shi ma ka ce malam don Allah sai ya mana bar mu tattauna don ka san in ya wuce ba kyau amma wanda in zai wuce ba ruwanka ka san on ya hu bai iya yi komi to wanga sun tabbatar annabi nuhu bai iya yi komi to zan tambaye ku azaban nan su yi tunanin wurin Allah ne wurin annabi nuhu ne eh su yi tunanin wurin wani ne me yasa saboda isharar da masha Allah me ce malam azaban nan ba su yi tunanin Allah ba sun san Allah amma azaban da suke ji annabi nuhu na cewa azaba ya zo azaba ya zo sun san makaryaci ne ba wani azaban da zai zo shi sa wurin magana ba sai fa'atina bima iduna. ka zo muna da alkawarin da Allah ke mana yi wannan ba shi suka ce kai dama mun san kai makaryaci ne fa'atina anta yano bima ta an anta kai zo muna da azaba Allahu akbar sun san shi sun san shi su da shi ke rayuwa sun san bigi yayi komi ai kana ka san mutum ko ba ka ba to amma yanayi ya sake ba san yanayi ya sake ba ya ma nan yanayi ya sake sanin shi da suka yi gabani ya zama ba annabin nan bayan ya zama ba annabi lamari ya sake shi sa ka iya ka san mutum eh ba yanda ka san mutum kullum ka zaka ta auna shi ba in kana aka nan kai babban kuskure a fito maka ta inda baka zata ba shi sa kake gani mutane na so that's why all the time people get disappointed lafiya saboda zaton da suke maka nan shi ka fito musu inda ba zata ba yaron da ka sani jiya to ba shine yau ba an yi jiya yaro ne amma yau me yau ba yaro ba ne an yi jiya ka mai da shi wawa amma yanzu shaida ka zauna kai ya koyar da kai to lamari ya sake amma su sun auna annabi nuhu yadda muka san shi muna shiga muna fita mu da shi ke wasa unguwa na zuwa na wanga me zai kai nuhu duba yanzu ba mu son wazi ka kai wazi je kurun ka ce azaban da ka yi ka shirya nan muna jiran kai muna jiran azaban yasu ta wannan ko ba shefa ya fa annabi nuhu kai da ke kan shi aka fara sauran kuma kun ga sauran annabawan haka abin yayi yasta'jilunaka bil azab suna gaggawan neman azaba maimakon su yi gaggawan tuba maimakon su yi nazari su ba ta lokacin da aka ba su su ribaci lokacin nan a'a suna gaggawan azaba mutane annabi adawa su yi gaggawa samudawa su yi gaggawa kamar da jiya na yi bayani mutane annabi shaibu hakanan hakanan kuma mutane annabi lutu suka ce su cici juna su namiji ya kwana da namiji shi sa su suna gaya ma annabi lutu azaban da suke so ne a raba sama biyu rabi ya kifo kansu fa askit alaina kisafan minas sama' abu jahal kuma ya ce da annabi muhammad ni ban imani kai da bana abu jahal ba kafirci da mo yake zuwa gaba shi yana bugewa yana fadi ai wayannan sun ce fatina bi mata ijuna ko to kaga su sun saya ma suka direct annabi suka bi annabi nuhu direct to abu jahal shi ne bi manzo Allah ba ya ce allahumma in kana hadha huwa al min indik shi ce me fa amtir alaina ai bi mana allahumma anta amtir alaina kaga shi sa zan tambaye ku kafircin su da na abuja duka kafirai ne amma wa fi ma Allah rashin kunya abuja ne shi sa in kuka ji ana cewa kafiran tun zamanin annabi adam har na zamanin manzo Allah har a kai gaban Allah in an ce abuja ne shugaban su ya baka mamaki bai da ban mamaki domin shi ya daga ya ce Allahumma ya ce ya Allah in kana hadha huwa al in dai ba kowa ne gaskiya duniya ga Muhammadu ne shi ne gaskiya da ƙur'ani mu ba mu yadda tun da ba mu yadda fa'atina ya ce fa'amtir alaina Allah ka muna hadarin duwatsu daga sama a witina bi azabin alim ko kai kanka Allah ka duba wani azaba mai zafi mai radadi mai rusa mutane ka muna abuja ke shewa shi sa kafiran duka in an tara su shine shugabansu sarkinsu kenan kigo kenan na kafirci shi zai lanci da shi za lanci wutan jahannama duk wanda suke cikin jahannama sun zo taimakon shi zama ne na to daga nan suka ce fatina bima iduna in kunta min as-sadiqin kun ga raddin kafirai ko wanda ke maka wa'azi yana ce maka ka bautata ma Allah shi kade kada ka tara Allah da wani jawabin da zaka bari kenan ka san ba su yi adalci ba to daga nan sai annabi nuhu ya ce to ba damuwa wallahi in ana neman masu hakuri da masu sinkayan nisa da masu tunani sosai wanda yake su ya wuce inda ake tunani ba irin annabawa sai ya ce musu malam musa قال إنما يأتيكم به الله ya شاء شئت إنما يأتيكم به الله الله أكبر yace azaban da kuke neman nan da kuka ce fa'atinan na ba wuri na bane ya bihin la in ma azaban ya zo Allah zai zo da shi in ma an yi azaban Allah zai yi azaba in ma azaban zai wakana ubangiji Allah zai wakana da shi ba ni ne kuma azaban nan da kuke ganin nan Allah ba wanda sai ma Allah gaggawa ya gwada ma Allah abin da zai shi yasa sha'a ai bi mana in ta'allaqat al'azab bil mashi'a ja'a biha in azaban yayi alaka ya kai daidai da mashi'an Allah ganin dama Allah lokacin da yake azaba lokacin da amma ku ku guntu ku ce ma Allah muku azaba lokacin da ku ga dama zai zo muku ne lokacin da baku zata ba domin in zai muku ma lokacin da kuka zata ai ba zai dadi ba in kana expect abu ya zo ai bai da mamaki za a maka shi ne ta lokacin da baka zata ba lokacin da baka yi tunani ba shi ce ya ati kun bihillah Allah zai zo muku da shi ni ban sani ba kuma baku sani ba in sha'a ba ganin dama na ba ba ganin daman ku ba ganin daman ubangiji kun san abin da ke da ban takai cikin cikin labarin ga duka kun san babban kai cikin labarin ga duka matan annabi na tare da su kun san abin da ke da takaici cikin wanga maganar duka dan annabi nuhu na tare da su wallahi da'awa ba abin da ke bari da'awa yayi daji kaman kana da'awa danginka na tare da kai in kana da'awa danginka na jini yana tare da kai wani taimako extraordinary yake maka shi sa manzo Allah bai wasa da Abbas shi sa annabi Muhammad bai wasa da wa Abbas shi sa manzo Allah bai wasa da wa Ali ibn Abi Talib bai wasa da Ja'far ibn wayannan duka baki daya manzo Allah an ce sahabbai gabariya wanda manzo Allah ke ganin girman sa sosai ba irin Abbas shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai wasa da hamza bin abdul muttalib hamza danwan baban manzon Allah ne amma yana bayan manzon Allah ka ce almajirin manzon Allah kuma haka ne almajirin manzon Allah duba wallahi in ku dama zai cutar da hamza zai cutar da manzon Allah in hamza na da dama she ya raba kudan biyu manzon Allah ya taba ana gina masallaci manzon Allah na faman dokan block yana faman aza block danwan baban manzo Allah Hamza ya ce manzon Allah la alaika ya kama ya aza shi sa ranar da Hamza ya fadi ya mutu haka manzo Allah manzo Allah ke zidda hawaye ya zo iske ga Hamza kwance mazana na kuka ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi Muhammad ya hankuri ayoyi in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bi wala in sabartum lahu khairul lis واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون تسمع علي بن أبي طالب جرمش باوا سامني تكي تفير صحابي سيسا عباس girman abbas ba wasa bane yadda shi sa jima ana akwai wata rana da umar ya ce ma shi da abbas suka dan samu wani jayayya kaɗan sai abbas ya ce kai umarin ga don kaza kaza shi kai kaza shi umar ya ce abbas ya hankuri ya ce na ransa da allah ni umar musuluntanka ya fi mini ka zama musulmi darajanka ya fi mini wani, wani cikin gidana ni umar ya ce ba jin matsayinka baban manzon allah na fi jin daɗin lamarinka da a ce wani dangi na ma ya musulunta musuluntunka musuluntanka kai abbas wani jin daɗi kurin ya kawo cikin rayuwa na cisa abbas yadda kake cikin rayuwar wani abu daban ne cisa in ana da'awa mai da'awar nan ba annabin ko manzo mutanen gidansa na tare da shi wani kamar wani jini ne ake samai. Shisa abinda abin da ya cutar da annabi nuhu sosai matan safa mata ita ke nuna shi zai yi wa'azi ta kare ita za ta ai ba 'yar iskan wasa ba ne Shisa in allah gama ka da 'yar iskan mace to ya kamata ka ta kiyamul layli shi sallar asuba ita ke nuna annabi nuhu tana gaya musu ku tale shi ni da shi mahaukaci ne bai da nasuwa wawa ne matan annabi nuhu matan annabi nuhu ke gaya da mutanen waje mahaukaci ne don Allah yanzu in na gida ya fita waje yana gaya da mutane kai kaza ne bai rusa ka ba balantana mata'a yaro annabi nuhu akwai tafsiri da ya zo cewa yaro annabi nuhu shi ma yana boye kafirci yana bayyana musulunci sai wani suka ce a yaron ma ya bin man shi shi nan nike ma yara nasiha ana iya ummanka na kan kuskure wani kaga umman shi na kan kuskure yana bin umman suna rera baban ai kana ganin irin wanga bi da wurin mata annabi nuhu ya fito duba akwai wata wallahi in ta ce ma yaro ma ya bar gaida baban shi sai ya bari to in kuna neman tsinannun mutane cikin zamantakewa su ne wannan yaran nan duk wanda ke cutar da baban shi kan saboda umman shi kai tsinanne ne daga ji umma na umman ka ai albarkan kai da umar ka duka baban ka ne duk wanda ke cutar da domin yara na iya gama ma yara na iya gama yara suna iya da su da umar su gama ba baban kai ana iya wallahi su gama kai har a hada baba kudin abinci billahi lazim a kuntata mai ana kunna mai ma shari to bari ga muku duk yaron da yayi wannan ni zan ba ku wani example duk yaron da yayi wannan kabar ka gama kai da umma ta cutar da babanka matanka ta gama kai da yaranka a cutar da kai eh, na ransi da Allah duk yaron da ya gama kai da umman shi suka cutar da baban shi sunnan da zai shiga cikin gidanka ne matanka ta gama kai da yaran da ka haifi a cutar da kai kun gane ko sai sa aljaza'u min jinsil amal kama tu da haka kuma ba ka gama kai da babanka ku cutar da manka ko da ke wannan yana da wahala kwarai shai dai wani guda ne na taba ji wani ya kira ne ya ce malam zai mafi mana abu babana ya hana fitar kan shi ka mata in baban ka ce ka kai mamman ka kai ne ka ce to baba na ji ka je ka mata in ta ce ka kai ma baba fita harkar ta kai ma baba yi ma baba ba don umma ba ne yi ma umma ba don baba ba ne umma da baba hukuncin su daga Allah ne Wa illa وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ويساكك كوتا تادب منك دبابنك Allah. Tun tunda umma bata saka ba baba bai saka ba umma da baba ba su hana ka shi yasa in umma da baba na rigima fita ciki ja jiki in kana da hakuri ka badar in kana da magana da zaka yi ma baba ka mai in kana da magana da zaka yi da umma kai amma duk wanda ya je ya kama wa bangaren baba aka cutar da umma ka samu albarka umma kasinu bangaren baba sannan in kuma ka gama kai da baban ka cutar ka gama kai da babanka kenan ko ka cutar da manka ka samu bangaren albarkan baba kasinu bangaren umma kuma wannan albarkan bai maka amfani bai yiwa ka samu albarka na ranse da Allah yara ba mu samu albarka she na baba da umma sun gamu sannan mu samu manka ta yi guntu ita kai ne ta sa maka albarka babanka ya yi guntu shi kai ne sa maka albarka she sun gamu su biyu cikin me cikin lokacin da suka samu matsala she ta ce zo ni ka bi na bukata ya biya karya ne kai da hasara kenan in shi kuma ya ce kyale ta ka zo kai da hasara kenan in suka yi gaddama gudan su kurin bai sa maka albarka shi sun ga musu biyu ina wanga magana ne saboda na san da mu haka muke mun gane karatun ku to ga dan annabi nuhu ya gama kai da umman shi suka cutar da baban ta bangaren kafirci ta bangaren me kafirci kana da'awa matanka na cutar da kai akwai cutar da kai wannan ai duba kana da'awa masoyinka na bayanka wallahi duma kaman wani kaman wani rahami ne daga sama Allah ke fitowa yake baka akwai su mutane suna tare da kai kana da'awa yana taimakon ka ne shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka wayi gari ya samu masala da Abu Talib ayatun kawo shi kenan ba damuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abu talib ya taimake shi ya taimaka masa ya taimaka masa har lokaci ya kai zai mutu wallahi shan da ya kuka abu talib zai mutu manzo Allah ya ce masa ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha inda Allah manzo Allah na jin dadin abu talib Allahu akbar kaga na ce mu kun kana dawa in dangin kana tare da kai akwai dadi ko babu dadi kaga abu talib Baba musulmi bane armi ne amma taimakon da yake mazala kur na ji mazala na jin daɗi duk da ba musulmi bane mazala na jin daɗin sa shi sa da yi taimakon ya taimaka ya taimaka har lokaci ya kai zai mutu bai kalmar shahada ba abin da sa mazala kuka ke yi kuka yi kuka yi kuka har ya ce baba na kama maka addu'a kenan duk da ka mutu kafiri na maka addu'a shaidai in Allah ya hana ni duk da ka mutu mushriki na maka addu'a sai dai Allah subhanahu wataala ya hana ni Allah ce annabi Muhammad na hana ka kakai Allahu akbar ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم Allah ce ba daidai bane kuskure kuma kaka kara bai yiwa ba annabi don suke tare da shi su rokan ma mushrikai kafirai arna wanda suka mutu kan aqidan kafirci gafara kace Allah yafe mai may he rest in peace may Allah forgives him may Allah grant him janna may Allah dubbe yi kana fadi she mala'ikan da ke nan da ya zana maka laifi in kai ma mushriki addu'a laifi ake zana maka mushriki ya mutu kaje kana ta mai addu'a kafiri ya mutu kana ta mai addu'a kana ta mai addu'a kana tara laifi ne kana gaya ma Allah shi bai gane ba bai iya tausayi ba kai ka tausayi ba iya bai shi sa muka ce ce ma a cu may he rest in peace kuskure ne in kuma ka alatta shi duma barin set record na straight an maka magana ka kiya ka ce banji shari'a ne kuma na yi kuma ban yadda ba ka yi shakka kenan ko ka yi shakka ba man shakka fi kufril mushirki duk wanda ya yi shakkan kafircin kafiri kafiri ne kafiri ya kafircinsa ya bayyana ƙarara, musamman yahudu da nasara ga kafircin clear shi ka ci ah, bai min ba kai ma arne ne kai ma menene arne addini ba na gidanku ba ne, ba na kabilanku ba ne, ba na unguwanku ne, ba na kumashi ko akra ko gane ne. addini na wane ne na Allah inna dina inda Allah addinu lillah addini na Allah ne ba na gidanku ba ne. inda na gidanku ne da baka gani mu ciki don mu ba mu yi kama da wanda za shiga cikin batun gidanku ba ko dai kaga mu kama da wanda za shiga cikin batun gidanku gidanku har rayu tashin kiyama ba abin da zai samu mu shiga cikin lamarin gidanku gidanku ne je ka taba tun gidanku addini na wane ne na Allah ne in kuma yadda yake tafiya bai maka ba la ikraha fi din jaji ka ba mu wuri musulmai su tafiya su Allahu akbar yadda ake yin ga yana baka haushi bai maka dadi batun musulunci na damunka ana takura haka muke takurarru ne mu fita cikin takurarru ja jiki to damuwan da ke cikin lamarin ga duka baki dai ne matan annabi nuwa wanda ya aure ta yake tare da ita ta haifa masa yaro ita da yaro duka suka zama riban kafirai har tana alaka da su in na ce tana alaka da su ba wai tana alaka da su na alfasha ba fa tana gaya musu ai mahaukaci ne kamar yadda matan annabi lutu ke gaya makafirin sa shi ma mahaukaci ne wallahi hatta in yayi baki ita ke fita ta ce yayi baki na naga yayi baki wani su samaruka masu kyau ku je ku duba an ce ita ke bada alama shi sa in kana da masoyi da ke attack da'awanka ba shi tare he is not on the same page with you ba karamin crisis ne ke kawo ba kun gane ku yana kawo damuwa sosai amma duk da shi annabi nuhu ya dage ya yi hakuri yana tafiya haka na shi san annabawa yanzu wato in and out kenan ko in and out kenan Allah Allah Allah muna rukunka ka nuna muna wayanga mutane mu da su mu shiga cikin gidan aljanna suka ce qalu ya nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin qala inna ma yatikum bihi Allah in insha sai ce me wama antum bi sai ce ya ti kun bihi la in sha sai ce ai azaban da kuke neman nan ba wuri na yake balle ni in zo da shi ya ti kun bihi la ma adatu asrin wanda ke zuwa da azaban wanda ke azaban sunan shi Allah shi kadai ke yi kuma lokacin da ya ga dama ba lokacin da ku arnan ga kuke so ba azaban ma in zai muku she ya ga dama da lokacin da ya ga dama Allahu akbar nan muna gane cewa annabi nuhu ma bai san gaibi ba domin ma azaba ma bai san koyo shade zo ba in dai annabi nuhu bai san gaibi ba akwai wani sufin da ya isa ya san gaibi yanzu annabi nuhu bai san gaibi ba shai shau tijani san gaibi shau tijani ya kai annabi nuhu to amma wurin sufawa masayin waliyi guda cikinsu shine masayin annabawa saba'in shi sa muke gaya muku masu aqidan ga kafirai ne arna ne wallahi akidar kafirci ne shi sa shi dan gajeren kuma shi shi ya ce kaman duk wanda matsayin matsayin manzo ya fi wa ya fi matsayin wali ya fi manzo hmm, wani ya faɗi cikin shi kuma har yanzu bai gyara ba yana kai wanga ba magana kafirci ba ne muna tare da arna ba ku gani shaidai su ebeneza kuke gani su ne ba su da gata muna tare ai maganganun da suke yi ma wani bi maganganu. kun taba ji kun taba ji tsakanin christians da jews sun fito sun nuna waɗansu cikin bayan annabi musa sun fi annabi musa kun taba jin dan christian da ya nuna wasu cikin christians na ya ce ya fi annabi isa amma duk da shi arna ne ko she musulmai cikin musulmai aka samu waɗanda suke da abinda ya fi ƙur'ani suke da abinda ya fi annabawa da manzanni wai kuma musulmi wai ko shi ba ya ce mai kafiri don na baban shi ne addini <laughs> shi sannan ga mukushe shi muka kiyama akwai magana ko ba magana akwai magana akwai magana sosai kiyama Watan cikin ma maganganun ma tafiyan sunna ma muna ganin dama mu gani ba ba wanda ke da bahaushi kamar mai ganin dama ga gaskiya kana kauce ma gaskiya ba sau da komi ba wadon gunsu guda sun tashi a babu sun tashi ba wani unguwa ba sabon zango sun tashi da gwambalai sun tashi yalwa to ga wanda suka tashi madina ga wanda suka tashi makka an fi da arna shirkai cikinsu ballantana unguwanninku gama da ba ma naku ba ne naka yanka ta tashi sha'an ko innama ku bihi la sha annabi nuhu wanga magana na nuna cewa annabi nuhu bai san gaibi ba sai ya ce innama datu asr duk lokacin da kaga innama ya zo magana guda ne ba na biyu kun gane ko shin na yana yanke magana ne ya mai da shi guda ɗaya tak tak ya ce innama ya atikun bihillah ai innama amru hadha al'azab al'amarin wanga azaban da kuke kiran ga wanda ke zuwa da shi shine wa Allah kuma in sha'a in ya ga dama kuma wallahi zan gaya muku wani abu ku farka ku ji malam musa me ce musu wama antum bi mu'jizin wallahi ba ku gagar Allah ba wanda ya gagar ba wanda ya sai gagari Allah in azaban ya zo dan Allah da azaban ya zo akwai da ya gudu akwai ne ka iya gudu <laughs> akwai mutum duba wallahi ana iya yanzu haka duba in ana kamar nan da za a shigo a muna wani da an samu wasu mutane biyu na shi sauran su gudu ko kiki kiki ina yi wani kamu na ga yanzu na polisai da su zo su yi kama mutane kamar dari sai su kama darin duka suna wani su yi kokari su kama goma ko su kama ni ishirin ko dai amma ya yi wahala kwarai sauran da ya shaidi a tabi kadan kadan a tabi kadan kadan a manna wanta da ana neman su to bari gya muku wallahi inna Allah ya zo ko kiya shi masallacin da bai fita Allah ke wallahi ya ce wa ma antum bi mu'jizi wallahi ba wanda ya sa duba ku duba in ba ku sani ba muna bayanin azaban ga wani bi kana karanta cikin Qur'ani ba you don't feel it saboda muna karatu ne ba mu feel shi ko abin da ya faru take muna feel shi ko ba mu feel shi we feel it to duba abin da ya faru take to na ransa da Allah duk azaban da Allah ya yi na taking ga bai kai 0.11% shi duk azaban da Allah ya yi duniya na taking ga bai kai shi amma na taking ga <laughs> wallahi da ko iskan shi zai bi kasan gana shi ya kashe wayansu duk azaban da Allah ya yi duniya kuka ji an yi azaba an yi na adawa aka yi na samudawa aka yi na yasunan shi a aka yi na mutane annabi shu'aib da wane ne sannan ga na annabi nuhu da aka yi duka baki da na na na na taking ga kamar shafa vaseline ne shafa vaseline ka ku yaro ga azaba Allah shi yasa Allah ya ce kun ga ku al'umma Muhammadu al'umma annabi Muhammad wallahi na kyale ku ba saboda kowa saboda manzo Allah kurna kyale sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba da ran da aka ce wanga in ka gan shi ka ga Allah da daga wurin Allah zai daga a yi ragadagar su da wanda ke ciki da wanda ba shi ciki duka kuwa shiga kuna ji in Allah zai azaban ga ya kyale kana ciki ba ka ciki azaban ya harasa da mu duka wattaku fitnatan la tusiban alladhina zalamu لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب إن أصابن دي زبان وألفا أكوي وند أنا أنا زاجن الله أنا صابون الله أنا إما الله فتونا فتو بيتشوكو بمالني مالني الله يباش إلمي أما بيوازي Komi ake faɗi ba ruwan shi ku kyale su ai abin na moderation ne ana takura da mutane ko abin da ya ga damu ba ruwan mu insha Allah sai da malaika jibril je ka halaka da su malaika jibril na saukowa sai ya kuma sake dawo ya koma ya ce Allah malam wani fa na wurin malam wani inda ka ce in azaban na naga ka gama kowa da kowa to Allah na so dai yanzu maka bayani malam wani na wurin sai Allah ce ya koma in zai fara azaban taurin malam wani wurin za fara lafiya ce ana taba ni hankalinsa kwance <laughs> sai sa an an taba Allah hankalinka kwance bala'i ya talauci ya zo maka rashin lafiya ya zo maka yaranka na ya zama mugayen yara balantana shi har ma ka bude baki ka bude baki wai kai za ka yi wani gyara kana son ka yi wani gyara cikin al'amarin wallahi muna son mu gaya muku mu da ku da muke kaunan ku muke kaunan juna in al'amari aka yi zo ka kusa bakin ku ciki kure domin ka iya maganar da za ka yi na kuri ya haddasa wani kiyayya tsakanin ni da kai da kuta tunani ba eh wallahi ina ina gima maka amma ka shigo cikin batun sunna kai wani kwaskwari ba to girman ya kare you lose it ya kare don koya nake girma maka koya nake son ka koya nake daraja ka kai kanka ka san nafi son Allah da kai gode sai in an taba Allah shekai baka kira ni ka nuna baka bar ni da kai duka mun yi fadan Allah ba shekara son mu yi fadan waɗansu daban to ni da kai ba layi guda muke ba gyare gyare cikin sunan ga ni ban son wanda ya gyare gyare cikin sunan kai ba aboki na bane kai ba masoyi na bane da kai gyare gyare je wani wuri daban in kana da magana kaga ya zama da sashi cikin bare saurace dama in ban ji ba ba wani damuwa amma gyare gyare cikin tafiyar sunan ga wallahi amma kuskure ne kuskure karara da an tabbatar kuskure ne wannan bai gyara ba ma Allah ya gan guri kai kama kuskure dai shi ba damuwa ana aya kaza ko hadisi kaza ko kaza ko mun gani na ya yake sha duba ai gyara amma a ce a taba Allah sai za a yi magana kai sai ka kira wallahi batun da'awan nan batun kuma shi ba batun Allah ba ya kamata a duba wa'azin na na ransa da Allah ka rasa matsayinka wallahi ka rasa matsayinka ka rasa matsayinka cikin rayuwar wallahi wallahi kuma yin haka ma ibada ne ko ba ka ba ai nuna ma Allah soyayya wurin kiyayyen wanda zai nemi shiga cikin lamarin Allah ibada ne ana zana lada man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha sai sa ku ta auna abin da za ku gya da masoyanku domin ka iya fadi wani ka ten masoyinka of ya kare kun gane karatun ku sai sa Allah ya kare mu baki daya sai ya ce musu kaman nan yake bayani ya ce in sha'a wa ma antum bi mu'jizin bi mu'jizin wa ma antum bi fa'itin in azaban ubangiji Allah ya zo wallahi ba wanda zai fake sam haka kuwa mun je mu gani da azaban da ya zo wani ya fita ko bai fita ba ja mu je malam wala yanfa'ukum nushi wala yanfa'ukum nushi ai nasi'ati ma tantafi'una bi kuma yace kun ga wazin da nake yin ga ina ta fama ina wazin ga wallahi la yanfa'ukum wazin bai muku amfani sam wazin bai iya sake ku zalaka da fasaha da balaga da dabaran da'awa bai amfanar da ku bai amfanar da mu kan me in arattu an ansaha lakum har ma in dai na so nasiha ya amfanar da ku in arattu an ansaha lakum ko ba ka ba fatantafi'una bi ma'anar maganar kenan in ma ni ina so yi dabara in yi wa'azi yadda za ku amfanu da shi bai amfanar da ku sam in yi dabara in sake in yi wani mitin in shirya in yi kaza wa'azi bai amfanarwa sam wa'azi bai ga bai wa sam wa'azi bai komi to ya manan wa'azi me yasa wa'azi bai komi kan me shay annabi ne yace in kana Allah yuridu an yuqwi Allah ya nufe ku halakakku ne ku ba wa'azin mai duniya ga da zai sake ku don Allah wa yasa masu wa'azi aiki ya kuma ce aikin da na sa ku in ban ce ya amfani ba bai amfani ke za zan tambaye ku usulubi na wani ga babban da'iya annabi nu shi da kanshi ba wani fari ba ba wani fari ba shi da kanshi ya ce wala yanfa'ukum nushi wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansa'a lakum In kanan Allah yuri idu an yi wuyagun kuwa Rabbu wa ila yi turjan on. Nus iya da nake muku be amfani da ku wallahi, musulunci wu'azi bai komi ni. Kisa duk malamin da ke gani wu'azin da yake dabaran shi ya tara jama'a na ran si da Allah malamin zinki ne. Duk wanda ke ganin dabarar iya wu'azi. ko a shirya domin cikin ibn taymiya akwai magana da ya ce maluma na iya suna takallufi wurin lamarin magana wurin lamarin bayanai Ka ga malami na takallufi yana wani su dabara bari na gaya muku wa'azin da kuke ganin ga da masu sauraron wa'azi da yadda wa'azi ke ban sha'awa da wani duka lamarin Allah ne ba wani dabara ciki ba dabara ciki ba wani gwaninta wani malami da ke sa ya tara jama'a duk malamin da ke gani ya tara jama'a ya kai kanshi matsayin Allah domin Allah ke tara jama'a ba ke ka tara jama'a shi Allah Allah ke yi sa in ma ku kuna kuma kuna da tunani kama malamin ga ai ga abubuwan da ke sa jama'a ke gaban shi kuma ku yi kuskure saboda jama'an nan wa ke tara su Allah Allah ya ce ma annabi Muhammad wama ramaita id ramaita walakin Allah rama Allah ce da annabi Ibrahim ya annabi Ibrahim cira murya ka kira mutane su zo da ya gina ka bai kare cira murya ka kira mutane su zo shi yace wama yablughu sauti na murya na zai kai yace to ai dama ban ce muryan ka kai ko ina ba kai dai na ce cira murya ne wa dai zo wa dai zo wa zai taru su wa da su zo su yi haji wannan nawa ne ba naka bane Allahu akbar shanu annabi ya ce to shi ke she ya hau wani ya saya malam da zai cire murya ya ce jama'a mun gina gida gidan ka'aba da allah ya samu to allah ya ce na kirawo ku ku zo ku hajjaci wannan gidan gabanin ya cire murya she allah ya ce ma sun duniya duka su yi kasa she suka yi kasa sannan duk dan adam da allah ya kaddara ya yi wannan hajjin da wanda ya zo da wanda bai zo ba da wanda an haife shi da wanda ba haife shi ba da annabi ibrahim ya cire murya sanda allah ya kai wannan magana cikin kunnuwan wanda aka halice su da wanda ba halice su ba da duk wanda bayan allah zai ansa kira shan da allah ya aika shi sa duk wanda kaga ka je haji ka ansa kira na ibrahim Allah zan tambaye ku in yayi kira tun wannan zamani na wuro over 50,000 years ko billion years ago kai kana wurin ne kakan kama na nan gwanda ya fi kakan kana nan ko jikan gwanda ya fi kakan kuma na nan to kai wa yasa ka je haike haji annabi ibrahim kowa allah to ba su understand wannan ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم الإغواء هو الإضلال in kana Allahu yuridu an yughwiyakum in kana Allahu yuridu an yudhillakum huwa al-halak in kana Allahu yuridu an yuhlikakum yace in Allah na son ya halakar da ku wallahi kun halaka wa'azina bai fi da ku in Allah na son ka mutu kafiri ka mutu kafiri Allah na son ka shiga wuta ka shiga wuta me yasa don shi ya halice ka ko eh yanda ya ga dama ka zai da kai hmm. magana wata kare ka zo ka iske ina fafasa fensi na fensi gida ina fasa ina fasa su me yasa fensi mai kyan ga ce ni nayi ko nike fasa bina ya ce ka ji ba police ba soja ba wani gwamnati lafiya don naka ne ko ba ka ba in dai kai kana da ganin dama cikin abin da ka mallaka wane ne mafi cancanta ya yi ganin dama cikin abin da ya mallaka ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الله خالق كل شيء شيخ اللي tun da shekali ci komi abin da ya ga dama sheki ne shi sa ya ce wazin da nake ga la yanfa'ukum nushi in aratu an ansu alakum in kyan Allah yuridu an yughwiyakum in Allah ya rubuta ku cikin alakakku Allah ya rubuta ku cikin wanda zai sa jahannama wallahi she kun shiga in Allah ya rubuta ku cikin wanda zai ma azaba nan duniya na ran sai da Allah annabi ruhu ya musu azaban ya same ku ko ni wa'azi na bai fidda ku inda wa'azi na fidda wani da soyayyen annabi nuhu da ke cikin matan zuciyar matansa da wannan uslubin kurum da Allah akwai uslubin wa'azi da ya kai wanda za ka yi wa'azin ka nuna mai soyayya ko ne akwai babban uslub da ya kai wanda za ka yi mawazin nan ka fara nuna mai soyayya kan nan ka mai wazin akwai uslub da ya kai shi to yanzu nan tambaye ku in ku kuna da awon kunya soyayya ba annabi ne bai soyayya ba wallahi na san ba annabi nu ya nuna da matan soyayya duk alkhairin da ya kamata a bata ya bata amma Allah ya rubuta ta halakaku wannan duka bai mata amfani Allahu akbar akwai soyayyen da ya kai soyayyen uba kan dansa an ce annabi nuhu bai ba dansa da alheri ba to akwai usulubin da ya kai wannan to amma yaron na cikin waɗanda ma suke shiryawa a cutar da baban shi shi sa duba ana iya ana da'awan gafa wallahi jininka shi ke kin da'awan ga eh, bai so yana fama ya zai ka cutu yana fama ya zai ka samu matsala shi ke zama da 'yan adawa a cutar da kai kamar matan annabi nuhu da dan annabi nuhu da matan annabi lutu da baban annabi muhammad abu lahab sa'annan kuma da ire-iren su cikin waɗanda yake sun gabata Sannan kuma mun ga waɗanda kuma danginsu sun bi domin ana iya in dangin ka ya bi ka alherin da ke bin shi ba wasa ne. misali annabi dawud dan shi ya mai biyayya sai allah ce na ba annabi dawud da na ba annabi dawud shi na bari yaron kuma ya gaje shi wa waritha sulaimanu dawud yaron na dewa amma annabi nu annabi sulaiman nace to kai annabi sulaiman babanka ba annabi kai ma ba annabi manzo kai ma ka zama manzo sarki ne amma kai sarkin duniya <laughs> kai yace da ba annabi sulaiman barin gya maka saboda biyayyen da kai ma babanka zan baka abinda ma ban bashi ba me zan baka wali sulaiman ar-riha asifatan tajri tajri bi amrihi ilal al Lati allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in alimi. wa min ash-shayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dhalik wa kunna me fa'ilin shi sa in ana da'awa wanda ke da'awan nan mutanen gidan shi suka bi wannan da'awan nan bonus Allah na ba su shi Allah ya ba ya ba dangin annabi Muhammad bonus kun ga tafiyan da ake na sahabbai dangin manzo Allah na da extra bonus eh darajar ga ga darajar sahabbantaka ga darajar dangantaka to amma kana da darajar ka amma ana iya wani masayi ko ba naka bane ko ne kan iya kana da daraja amma masayi ba naka bane wani ya ce ya zai haka eh barin gwada faka cikin zangon ga akwai manya-manyan mutanen zango mutanen kwarai masu daraja to wannan ya sa sun zama sarakan zango an ce a ah, alhaji kai mun san ka kai mutum amma ku jirga bana ka ba eh, shi sa ana iya kana da daraja amma wani matsayi ba menene ba ba na ka ba kun gane karatu shi sa sai abin da sa ne wanga magana sun ce to ba ga nan ba ali na da daraja amma khalifanci abubakar ba na ali bane na abubakar khalifancin umar ba na ali bane na umar ne khalifancin uthman ba na wane ne bane ba na ali bane na Uthman ne sannan khalifancin ali ba na kowa bane na ali ne shi yasa abubakar umar Uthman ali bin abi talib da kowa ya khalifancin sa lokacin da ya cancanci kenan shi yasa bai yiwa a ce kama wai don darajar su yafi na kowa ko kuma suna da daraja extra cikin lamarin tafiyan nan shi a ce sun kuma matsayin nan ba na kowa bane nasu a'a khalifa abubakar ne khalifa manzo Allah ya ce ma Umar ya ce a ji a bada sallah aka ji aka je ana bada sallah ana cikin bada sallah shi ji muryan wani ba Abubakar ba ya yi kuwa yana kan gado yace Allah da ni manzo Allah ba mu yadda wani ya siya bigire na ya ce wala dalin shi Abubakar a'a to wanga na na kwajin gaji sun to wanga hikmatun min at-tarikh ولا ينفعكم نفسي نارته انا صاع لكم ان كان الله يريد ان يغويكم ورب سيتمي huwa rabbukum sai ce huwa rabbukum don me yace ai shine ubangiji shine ubangiji wai kawo mu duniya wa kuma ke ba mu ci da sha wa zai kai mu lahira duk abin da ya cika da mu akwai abin da ke cika da mu da sanin Allah ba sannan zan tambaye ku komawa zuwa ga wa za mu koma ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون جاء مجي مال عمر قول مال موسى إيه مال عمر إيه مال عمر جاء مجي أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون نعم أم يقولون افتراه آه ما يلا ما لأتي بعد هذا الحوار كذا أي قد فدي أك أكفدي أك جاية شيء جملة اعتراضية تزور am kuluna jumla wannan jumla i'tiradiyya ce maluma sun ce jumla i'tiradiyya ce in ka gance mata jumla i'tiradiyya wato an koma da ita kan manzo Allah kenan kama ana ba da labarin annabi nuhu shin manzo Allah shugaba da kamar suna cewa a a ko dai suna cewa iftara bal sai aka kawo bal idrabiya iftara ai wanga magana ga duk baki daya duk wani qur'anin ga manzo Allah da kan shi kirkiro abin shi ka gane ko to wanga bayani in dai kan manzo Allah ne to jumlatun me itirabi wasu su ce a ba manzo Allah bane da nu da annabi nuhu ake am ya na fitara suna fadin cewa lalle duk abinda annabi nuhu yi bayani na ba kowa bai ba Allah bane shi ba wani abinda Allah ya sa shi shi ta shi sa mu zo nan ga da Allah ya ce am ya kulu na malam Musa sake karanta min am yaquluna iftara da nan ga Allah ce am yaquluna iftara bi ma'ana kuffaru makka yaz'umuna annaka ikhtalaqta alquran mutanen makka suke da'awan manzon Allah shi ne wanda ya zauna ya shirya Kur'ani. shi Allah na tambaya to shikenan in kana in dai manzon Allah ya shirya qur'ani faman adraka bi qissati nuh waye baka labarin nan na kaje kaji waye koro ce mutane maka ai kun ce shekir go qur'ani kuma kun san shi bai rubutu ko ba ka kun san an karanta kuma in an rubuta ko bai karanta yanzu zan tambaye ku wanda kun tabbatar bai iya rubuta in an rubuta bai iya karanta ina ya je jiyo sannan in ya jiyo ma wani ya ce ai ya ji ne to mun ji ya ji irin yadda aka shirya shinga wa zai yi wani shiri dalibai ku ganda Allah shirya abin ba ku ganda maganar ke shiryu ba an ya ce wani ya shirya wani abu irin wanga zan tambaye ku yadda Allah ya tsara Qur'ani ga akwai wani kokolwan dan adam zai wanga ne. sai Allah ke tambaya man sannan wanga gaddaman ma ku jiwo duba kun san bangaren da Allah ya ce kaman ubangiji Allah ke bayani da Allah da suka annabi annabi nuhu ya ce inni akhafu alaikum azaba yawmin alim ah, ah, qala sai suka ce قال الملأ الذين كفروا ما نراك إلا بشرا ما نراك إلا بشرا مثلنا wato in ya fadi she su fadi in ya fadi she su fadi Allah ya tambayo mutanen Qurayshawa yanda maganan ya tafi da lokacin da yanda yake fadi da abin da suke fadan da cikin lokaci da aka yi shi don Allah manzo Allah na wurin ne da zai gane yana wurin ne da zai ji har yana koro a kori labari kana iya ka koro eh mai hankali sosai shi ce malam da Allah yi hankuri yau maganan da ka koron ga kana wurin ne domin akwai magana in dai ba ka wurin yadda za ka koro nan ba ka a akwai korowa ba ka yawa shi ne an zaunar da kai an yi sai ce to lalle kuwa an karantar da shi ne ya karantar da shi Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce kul wanga qur'anin ga inda ce qur'anin zai fito law kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira sallace am yaquluna iftara shin suna suna fadi suna wanga bayani ko a'a suna cewa shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya ka shi da kanshi ya kaga wanga qur'ani shi ya zauna in ji so manzo Allah shi wanga duka dan Allah duk kisan annabi yusuf wanda ya zo kun ga da kisan annabi ai mai karatun shi don Allah mutum ya ya shirya wanga da manzo Allah ya yi labarin annabi Yusuf shin da Yahudawa suka bude baki suna kallon shi domin ya gaya musu abin da su ba taba jiba ba to tambayan na yaje jeji domin labarin da su bani Isra'il su kuri suka sani ta wurin wayan su suka tabbatar kai mutumin da lamarin shi lamarin Allah ne ba lamarin kowa bane lamarin Allah ne ba lamarin kowa bane to shin Allah ke fari in dai kun ce shi ya kago wanga abin to wanga al'amari anya ce ya ji shuru ya zauna ya shirya ne ba shi kuma wurin akwai tazara ko mai tsawo shi sannan sun ku gane qur'ani mu'jizan Allah ne maganan Allah ne mun gane karatun ku sai annabi insha Allah ce ka gaya musu na'am qul in iftaraitu ce ce to ka gaya musu na'am fa alayya in iftaraitu ai bi ma'ana in ikhtalaqtu in in kuji ina son ku kama inga cikin kanku in iftaraitu muqaddara in lalle ni ne na kabo qur'ani ni no kirkiro qur'ani ni na forge qur'ani na'am fa alayya ijrami to ai fa alayya ijrami ijram ajrama wa jarama wa jitarama ai bi ma'ana iktasaba amalan ya'thab bi alayya ijrami laifin kirkiro laifin kan waye in ni nayi kariya Allah bai aiko ni ba na shirya magana na dangana ma Allah Allah bai fari ba kanwa zai kare shi sa wanga ayan na tabbatar muna wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiba ula sai ne ulaika yu'raduna ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu ha'ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim ai ba azzalimi kamar manzo Allah na ga musu mukaddara kuma ba haka bane shi sai kawo in idiftaraito in ma ni annabi Muhammad ni na kagon ga Kur'ani to ina son ku gane in mun kai gaban Allah ma azaba na yafi naku domin Allah ce wa man azlamu ko mun yi wanga karatu cikin suratul an'am wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ba mafi shan azaba ba wulakantacce ba wanda Allah ya fi hushi da shi ranar tashin alkiyama kamar wanda ya kirkiri karya ya dangana ma Allah ya fadi abin Allah bai fadi ba ya shar'anta abin Allah bai shar'anta ba ya kago abinda da Allah bai bashi ba shi in kun dangana ni da wanga abin kuma mu kadara inda haka ne da su da manzo Allah wa zaman zai fi yawa shi manzo Allah shi yasa maluma suka ce Allah shi sa da ubangiji Allah zai kawo magana shi ce iniftaraitu nan ga in ga harfun ne lishak mun gane ku ballantana ma ba haka ba Qur'ani nawa ne na Allah ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين لو تقول علينا بعض الأقاويل الله تي كذا با با با كل الأقاويل بو يتي لو تقول علينا بعض بعض قرآن قد دكا إن الله Allah she aka dako wani 1% kurum wurin manzo Allah she kara ciki Allah ce da na dake wannan 1% nan na damke shi bai ma Allah kariya ba a taba laifi mai girma duniya hatta shin kiyama kai ma Allah kariya sha Allah ce la khadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin nan ga annabi Muhammad yace fa alayya ijrami in kuma annabi Nuhu ne fa alayya ijrami laifin kagawan laifin kirkirowan kanwa yake ni kaina na wa ana bari'un mimma ai kamar yana gaya musu ne alayya ijirami ni laifina na kaina wa ismi sannan ko wa ana ni annabi nuhu bari'un mimma tujrimun ni kuma na barranta da naku in mun kai kiyama naku naku naku ni ma nawa nawa ranar tashi alkiyama ba dokan wani a dora mu ni shede wanda ya batar da mutane an doko nasu a dora mai shi sa har yanzu muna gaya ma almajirai da talibai da manyan malumanmu wallahi ku san abin da kuke gaya da mutane in ka batar da su ko ka gaya musu maganan karya da gangan suka yi shari'a kai aka ta kiyama ya gano karya ne laifin shi na kan shi laifin shi kuma na kanka naka kuma na kanka Allah kiyaye baki da shi ce fa'alayya ijrami wa ana bari'un مما تجرمون sannan shi ce عمر malam umar وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك نعم لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا نعم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه الأمر وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون الله أكبر فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك نعم وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل الله أكبر الله أكبر الله أكبر النبي نو الله ساك مصر الهيل الله يقول وما آمن معه إلا قليل دو وعزين دينا 150 years sun ga wanda suka yi imani akwai wanda suka ce mutane uku malaman tafsir suka ce mutane uku akwai wanda suka ce mutane biyar akwai wanda suka ce ishirin wanda suka ce ya yawa sosai shine saba'in da tamanin mutum ya yi da'awa 950 years population da dai da su kiyama 70 ko 80 dan yanzu masallacin amma duka mutane nawa eh ta yanzu zan tambaye ku akwai wanda ya ce wai manzon Allah mutane ne mai musuluntar wato yanzu wato annabi nuhu ya yi dawa na 150 sai na da 80 shi yanzu ka zo kana tafsiri mutane 1000 na gabanka ka fi shi kenan haka san su faɗi wa wasu lafiya ko wallahi wallahi wallahi wallahi duba shi sa samun kanku ahlus sunna ku ce ma Allah Allahu akbar ku ce ma Allah Allahu akbar Allahu akbar watan taron maulidin nan da suke tara mutane dai wannan da shi suka fi manzo Allah aikin aikin bid'a maganganu maganganun kafirci Allah kiyaye Allah kiyaye mutum yayi da'awa yayi da'awa mutane da dai zo ma Allah kiyama a sa su gidan aljanna mutane 70 ciki wanda suka magana dai yawa kenan amma manzo Allah bai gwada population ba bai gwada adadin ba amma abin da muka sani dai Allah da ke sama ga ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil duba ya gaji matan shi ta cutar da shi yaran shi sun cutar da shi annabi nuhu yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi har ya kauta rana yana zaune she wani soho ya ga tsoho zuwa ga tsohon zuwa tsohon na zuwa tsohon bai yi tafiya yaron tsohon ke rike da tsohon bi mana ya doki kafadan sanga ya doki hannun sanga ya dora kan kafadan baban yaron ke tafiya da baban annabi nuhu fa shi ya aza da su wuce tafiyar su ne fa a shaurin shi suke zuwa ga dattijo tsoho da dan sanda kansu da suka saya she tsohon ya ce ma dan shi lokaci na ya kai zan mutu shi wanga da kake ganin ga shi nuna annabi nuhu ya ce ya bunayya la ya gurran ka haza shaikul majinun ya ce kukun girma ba ku san shi ba mu muka san shi tsoho ne ko mahukaci annabi na hukera ya ce shi sa zan mutu ban son barka da bala'i da musiba da tashi hankali na zo ne in gaya maka ko na mutu bayana kakai wasa ka biyo ga mahukacin annabi na hukera da ya fadi ma yaron haka shi ya ce ya abati amkinni min al'asa shi ya ce baba zauna baba ba ni sandanka shi ya bar baban ya zauna ya ce baba ba ni sanda shi ya karbi sandan. yana zuwa da sandan ya taka ya kai gaban annabi no shi ya rafka annabi sandan ya kara mai ya kara mai ya fasa ma nu uskansa gaba shi jini na kwarara wanga bai da usulubin wazi rashin usulub ne a ba ku ke tambaya akwai wanda ke tambaya akwai masu karambani ne su muke tambaya sun san kansu shi kenan da aka yi haka hannabinu ya ce a ah, yanzu ni na jiran su wanga ya mutu ko na ribaci yaron ga ni ya tsofaffi ma ba ta rabka min sanda ba watan yaran ga su kafircinsu ya kai har sanda shi Allah ya aiko jibril ya ce ma annabi nuhu إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون الله ce Nuh naga ka damu kana jiran wai sai yaran nan su zo ka yi wa'azi ko kuma in ba su zo ba yan baya su zo wa'azi to zan gaya maka yanzu kaga wanga da kake ganin ga da yaran da za su haifi da wanda za su haifi ba mumini ciki kowa bai imani ya kare wa da'awar da ba da'awar da ka yi mummunai sun kare ya ce Allah sun kare ya ce sun kare magana ya kare ya za ce kaka damu yanzu abin da ya saura kurun ne magana ya kare to da ya ce magana ya kare da ce ma da ubangiji Allah subhanahu ya ce ma annabi nuhu magana ya kare to wace tunda magana ya kare kuma kafirai ne رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا تو دليل وانا أدوى كينا تند أنت ما يبا زي إيماني يزمي سورا شيء الدعاء wani تفسير من التفسير sai akwai abin da ya sa annabi nuhu ya ce rabbi la tazar alal ardi min na dayara wanda ya so iske su ya musu wa'azi sun kiya sun ki imani she ya ce to bari hankuri yayi hakuri after 100 200 years sararrakin shi su ma suka mutu she ya jira yara yayi wa'azi yaran suka kiya ya jira jikoki suka kiya tattabakuni kunni suka kiya masoro su suka kiya da kakannin da yaran da ƴaƴan eh, eh, da jikokin da tabakunin da masoro kowa ya kiya kowa ya kiya shi ya zo ya gama wanda suke zuwan kafircin su ya fi wanda suka wuce kamar zamani mu ga kafircin zamani mu ga ya fi wanda suka wuce kafiran zamanin ga ya fi na wanda suka wuce domin wanda suka wuce na ni ban ga wanda ya ce Allah ya kuskure suke mai gyara ba amma yanzu aka cikin gana ga garin akara akwai wanda Allah ya kuskure yana mai gyara yana cikin akara eh suna cikin akara akwai waɗansu cikin akra da in an gan su an ce an ga Allah suna akara. akwai waɗanda ke ba da jin daɗin duniya da lahira suna akara. <laughs> suna akara. shi da mu abin ke zuwa gaba shi kafircin na nuta yana kamari yana bude yana kafada to daga nan ne sai annabi nuhu da ya ga yayi bai yi ba yayi bai yi ba yayi bai yi ba me zai sai ya bude baki ya ce rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara kaga yayi wazin bai yi ba to da yayi wazin bai yi ba she fara rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وتزلنا سنكو قال ينا كيم الله ريبورت ريبورت wazin da yanzu yana kai rifotin kin rabbi inni da autu kauɗi, har yazo ya kai yayi kai ya kai rifotin har yazo ya kai ce Allah na musu magana qala nuhu rabbi innahum asawni Mallam man lam yazidhu malu wa waladuhu illa khasara bai kara musu komi ba wa makaru makiran kubara wa kalu la na alihata kun wala tazarun na wadda wadda ko wala tazarun na wadda wala suwa'an ya gusa wa ya uka wa nasara wa kada a zallu kasira wala ta zidin zalimi na illa balala. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدون illa fajiran kafara shi yasa yanzu ni da ku duka mun ji yayi wa'azi sun kiya yaran sun kiya jikokin sun kiya har ma sun ce azaba ya zo annabi nuhu ya kai report wurin Allah me Allah zai yi bayan report ga yanzu ai an kai ma Allah report me Allah zai bayar rufotin ga shi ne karatunmu Allah ya komo da mu gobe insha Allah Allahumma arina al-haqqa haqqa tibaa wa arina al-batila batila rizqana jitinaba rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وتوبة نصوعا وتوبة قبل الموت وراعة عند الموت والعفو عند الإسام ونسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار